Lamari na baya-bayan nan ya faru ne a farfajiyar makarantar Lise Isa Korombe inda jami'an tsaron da aka aika domin murkushe wata zanga-zangar da ɗaliban sakandare ke shirin gudanarwa a jiya Litinin suka kwace kamarorin 'yan jaridar TV Labari da TV Tenere bayan da suka lura cewa 'yan jaridar sun naɗi bidiyon dukkan abubuwan da suka faru. Hassan Sale Mustapha na daga cikin shugabannin tashar labari mai zaman kanta. Eh, lokacin da su 'yan rahoton namu suka tahi eh, suna aikin su suna ɗaukan hotuna suna ɗaukan image sai eh, su jami'an tsaro uku ga sarki kenan suka zo su uku suka hana mishi aikin shi shi kuma ya ci a'a ya ci gaba da aikin shi ana cikin haka kuma sai an suka hudu suka zo kenan suna bakwai sai suka kama shi suka da ƙarfi suka amshe mishi kamar tashi har suka karya wani abin ya karya a wajen kokowa da suke domin su amshe kamar wannan abu da zamu ce aiki ne na asha Eh, an nan muke gani ko akwai abubuwan da busu so eh, mu gado a cikin talabijin ɗinmu ne tunda sun sa gobarkonon tsohuwa eh, an ba yara kashi kuma ana ta wasa da mota a ciki cikin hilin makaranta kenan irin wani abubuwan ne mu a muka fahimci abin kenan ba so ko a zo a gani duniya ta gani abin bai kamata ba bayan da kura talafa a yammacin jiya jami'an tsaron gar national sun mayar wa waɗannan gidajen talabijin kamarorin da suka kwace a hannun manema labarai sai dai shugabannin tv labari sun ce ba za su karba ba sai a gaban shaidu ko talabijin tenere ake ce mata ita ma eh, sun amshe kamara amma suka amshe eh, suka shahe hotunan sai suka da musu kamarar su mu sai suka ta da kamarar tamu eh, ba mu san me yasa ba ba su kawo bayani ba sai jiya da marace suka komo suka kawo mu kamar suka ce a to gashi yanzu mu amsa muka ce a'a tunda da jiha an an kada mu a ciki yanzu ba mu iya amsa wani abin amma za mu kirayo UCA eh, ya zo a gaban shi ya diba kamar in ba ta samu koyon ba sai mu amshi abun mu amma ba haka ba muka ce a'a su dakanta jami'in fafatukar kare hakkin yan jarida Abubakar Jallo na kallon wannan al'amari tamkar wani yunkurin tsoratar da yan jarida masu zaman kansu saboda haka yake ke cewa. Demokrasiya an karya ta kuma kundin zari na ƙasa ma gaba ɗaya. Shi kan shi an taka shi. Su kuma ikonta sai dai mu yi ta addu'a Allah ya sa su yi aiki da doka 'yan jarida da 'yan rahoto su bar jin tsoro su yi aikin su kan gaskiya su je su yi rahoto. wata rana muna tamanin abin zai komo dai. Wannan da ba shine karin farko da 'yan jarida ke fuskantar musgunawa daga jami'an tsaro a fagen neman labarai ba. dalili kenan da sakatare janar na kungiyar ladabtar da 'yan jarida onimed ibrahim musa ke cewa rashin hukumtawa duk shi ke sa wannan abin na ci gaba inda lokacin da aka yi abin kwanukan baya aka bigi 'yan jarida na wasu kafofin watsa labarai na nan da a ce an hukumta jami'an tsaro su kai wannan abin da gobe wani jami'in tsaro ko shi na da niyya ba shi da yau a ce maka dan jarida ne ya zo ya taka haki tun da wannan taka haki ne ya taka hakin jami'an tsaro gobe da kashi an ce an shi kota an yanke mishi hukunci yau me yasa su yan jarida a kowane lokaci in suka hito suna aikin su sai a zo a musu barazana a zo a kwace musu kayan aiki amma shari'a ba ta komi hukumomi ba su komi sule muni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.